abin da muke gaya muku kenan matasan sunna eh matasan sunna duk inda kuke tudun jukun ne gyalle su ne tudun wada muciya sai a zo sai a kawo wa shugaban kungiya ko a zo a kawo wa ainihin wato limaminku wani katar rago saboda sallah ta zo a zo a aje mishi buhun shinkafa a kawo dubu biyar sai a sa ambulan. sai dauka cewa an taimake shi ne a'a wani saurayi ne a masallacin ya fitine su yana ta tona musu asiri sai bayan kwana biyu sai a zo a ce ai akar makalla mu ne ɗaliban nan da muka kawo rago ya ce a a a a salati goma ga annabi ya yi salati a shafa sai ka ga ya yi zaman tahiya a gabansu ci to wallahi kullum muna so mu zo mu sallah masallacin ka amma yaron nan da yake wa'azi kullum wallahi shine ya fita a ah, wannan yaro sai a ce ai wane ce ah, wannan yaron eh to ai ranka ya daɗe eh, kar ku damu sai zo nan da nan sai a kira taro to wane yana wa'azi mai zafi yana koran mana mutane don haka gaskiya saboda Allah a madadin kungiya da kwamitin da'awa to an dakatar da shi a madadin kungiya da kwamitin da'awa to an dakatar da shi kun ga tsinannu saboda rago da suka kawo kun ga sun raba kan musulmi ko na rantse da Allah abin da suka yi mana kungiyar izala kenan allah ya tsine musu albarka wallahi da haka suka raba mana kungiya wallahi ba addini ne ya raba mana kungiya ba dukkanmu mun yadda ba durkuso ba guru da laya ba shan rubutu dukanmu mun haɗu rana tsaka sai ta watse me yasa aka zo aka ce wannan yaron muhammadu usman dan gungun ɗinnan ya cika zafi saboda me duk wanda ya san wa'azin izala tuna wa'azin da aka yi a daura da mugun sanyi sanyi sanyi sanyi na jaura amma mutane suna saman mota ana jiran dan gungun zai wa'azi sha ɗaya na dare ana cewa yanzu sai kuma muhammadu eh, usman dan gungun daga jihar bauchi don lokacin bauchi ne ba jihar gombe gashi nan ya taso yadda ka san farin dango haka wani wani abokinmu wani yayanmu ne tela ne shagonmu ɗaya a muciya yana saman mota ca muke bacci yake wallahi faɗowa yi iliya sunan shi a tsugugi dattijon wani sun kusa faɗowa lafiya ya ce ya idan shi biyu yana jiran wa'azin dan gungun to kawai rana tsaka sai aka ce to a dakatar da dan gungun rana tsaka sai aka ce to a dakatar da dan gungun to kuma dan gungun yaro ne a lokacin gauɗe ne shi ne sharrin da an ce an dakatar da shi sai ce shi kenan ya dakata sai je ci gaba da wani wa'azin ba sai ya yi fada da yan uwan shi halin sunna ba to amma yaro ne sai zo kawai sai ce gaba ɗayan mu izala mun zama kafirai amma sai ce banda abubakar gumi kun ji asalin abubuwan da suka fara shi kenan da haka ne aka fara in ba haka ba izala tun ran gini ran zane ranar farko wa'azin izala dama da zafi aka fara don haka duk wanda ya zo da zafi bai zo da bakon abu ba a izala to dan me za a kori wannan yaron saboda zafi amma an ji an samu wasu shugabanni an dan kawo an basu haka suke yi har yanzu